الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا العرفات شاكرا لوتن قوم شاتا جرادبو ديا لتني قدنا أبعين لبقوي ودى تيدي دي الشدة لوتن بيال ميلادية دبو بيو لعشرين الشدة من الذي وانا ذكر بما البركة لا الرحيق المكتوب نفضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري الهندي رحمه الله تعالى wannan shi ne darasinmu na 66 a makon da ya gabata mana komin tsaya a ƙarshen darasi ko abubuwa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ɗauka na matakai bayan hijira daga ciki akwai al-mu'aka bainal muslimina kulla 'yan uwantaka a tsakanin musulmi sai a haɗa balansare da mu'ajiri a ce sun zama ‘yan uwan juna saboda Allah hatta kai a wannan gabarar muhajiri yana iya gadar tsari saboda addini kamar daga baya Allah ta'ala ya shafe wannan hukunci don da faɗin da bai ce wa ulul al'ami بعضهم أولى ببعض في كتاب ya يا كشافي ودن hukunci. yau bi ibnillahi ta'ala za mu tashi mataki na gaba daga cikin waɗannan matakai da annabi ya ɗauka shi ne ma da ya kira shi da suna misa ta'adu fil islami mana ƙarfan alkawari ta haɗakar musulunci ma'ana ƙarfan alkawari da Allah ya kulla tsakanin musulmi a junansu domin su samu haɗin kai dalilin wannan addini don kada wani abu ya raba tsakaninsu don su zamo tsintsiya ɗaya su zamo ma'ana suna magana da yawu ɗaya da harshe ɗaya komai suna tafiya a haɗe ba tare da an samu saɓani ba shi ne ma'ana misa al-misa shi ne ƙasƙarfan alkawari wa a kazna min kun misa kalzaliba wa a kazna min un misa kalzaliba kaga alkawari ƙasƙarfa to a nan ana nufin kakkarfan alkawari da manzon Allah ya kulla na haɗakar musulunci tsakanin su muhajiruna da kuma al'amsar a madina domin tabbatar da haɗin kai da mai da al'ummar ta zama guda ɗaya waka ba kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama بعقد هذه المؤاخاة بين المؤمنين قال كمر يبدا من زن الله صلى الله عليه وسلم ya tsaya tsayin daka wurin kulla uwantaka a tsakanin mummunai kuma yadda ya wannan a matakin da ya gabata kama bi sai kuma manzala ya tsaya tsayin daka wurin kulla karfan alkawari a tsakanin su waɗannan ‘yan uwa ɗin. Mana tun da an kulla ‘yan uwantaka, muhajiri yana jin a ransa har zuciyarsa cewa balan tsarin nan ɗan uwansa ne. Shi ma balan tsari yana ji har zuciyarsa cewa muhajirin nan ɗan uwansa ne muhajiri yana jin zai iya ba da rayuwarsa domin kare wancan balansarar, shi ma yana jin zai iya ba da rayuwarsa da dukiyarsa saboda muhajiri to bayan annabi ya kulla wannan kuma to sai ya tsaya kuma tsayin daka mai aqdi mu'adatin da kulla wani kuma karban alkawarin tsakanin su waɗannan mu'ajiruna ɗin da al'ansa wanda wannan alƙawarin a za a biya ma kana nahu min azazatin fil wanda wannan alkawarin ya kauda abin da ya kasance a tsakaninsu na jin zafi na rai da jin raɗaɗi a zuciya a lokacin jahiliya wana irin abin da da wannan ƙabila take ji na jin haushi da jin zafi da jin raɗaɗi a rai sun taɓa mana kaza sun keta mana hajji sun taɓa mana alfarma suna jin za su iya yaƙi su yaƙi wannan ƙabilar a kan ƙabilanci sai annabi ya ƙulla wannan alƙawari domin ya kauda wannan irin zafin da ake ji a rai da haushin da ake ji a rai a da ya kau da wannan da wannan alkawarin wa ma kanu alaihi min nizaatin qabaliyya ja'ira da kuma kau da abin da suka kasance a kansa na jayayya da rigima ta kabilanci wadda take azzalima واستطاع بفعلها kuma manzala ya samu dama da iko da kulla wannan alkawari da ya yi ya samu damar ijabi wa'adatin islamiyyatin shamila ya samar da wata haɗaka ta musulunci wadda ta game kowa da komai ya zama gaba ɗaya sun dawo da kowa ƙabila sai ke danganta kansa zuwa gare shi yanzu sai suka dawo kowa ya tattara ne ƙarƙashin wannan haɗaka ta musulunci kaga wannan ba ƙaramin nasara ba za ta yi ba wafi ma yali bunuduha mulakasa malam ke cikin abin da zai zo ƙasa bari mu jero maka wasu daga cikin wato ƙudurori da matakai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shimfiɗa domin a samu wannan atakar ta musulunci wadda ta game kowane bangare na musulunci to abinda za su zo ƙasa waɗannan da malaye musu lambobi har guda goma sha shida su ne ƙudurori da matakai da ƙa'idodi da annabi ya shimfiɗa na wannan alkawari ɗin da kowane musulmi zai kiyaye mu'ajiri ne shi ko balansari kuma waɗannan abubuwan su suka tabbatar da samun wannan haɗakar ta musulunci hada kitabun min muhammadin nabi sallallahu alaihi wa sallama بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب abinda aka rubuta shi ne wannan littafi ne daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a tsakanin mummunai da musulmi na ƙuraishawa da na mutanen madina wa man tabi'ahum da ma wanda ya biyo su ko da ba mu'ajini ne, ko da ba balan tsare bane fala iqdi'im in dai ya riski waɗannan bayan Allah shi ma ya shafe shi wajahada ma'ahum kuma in dai yayi jihadi tare da su su ma shi ma waɗannan wato kudurori da ƙa'idodi sun shafe shi na ɗaya shine innahum ummatun wahida lallai gaba ɗaya wannan haɗakar al'umma ce guda ɗaya min dunin nasi koma bayan mutane ma'ana da mu'ajiruna da al'ansaru da dukkanin sauran musulmi da suka shigo musulunci ko ma a wata ƙabila suke larabawa ne su ko ba larabawa ba gaba ɗayansu wannan kudiri da waɗannan alkawura da wannan dokoki da ƙa'idodi sun tabbatar da sun zama al'umma ɗaya koma bayan sauran mutane ma'ana duk wanda ba musulmi ba to ba su ba shi ko da ɗan uwansu ne na jini ko da kuwa suna da alaƙa da shi ko ta mace shi a su ɗin su kaɗai ne al'umma ɗaya koma bayan sauran mutanen da ba sa kan addini kaga wannan ba ƙaramin ƙa'ida ce wadda ta yi tasiri ba wannan shi za ba za ku mamaki ba a badar da umar ya ce da na kowa ka ba shi ɗan uwansa ya kashi daga cikin kafirar saboda kowannensu yana ji a jikinsa wanan nan da yake kafiri duk da akwai jini tsakaninmu amma wannan jinin bai da amfani yana jin ba ɗan uwansa ba kawai abin da yake ji wannan musulmi shi ne ɗan uwansa saboda wannan wannan doka ko wannan tsari ko wannan ginshiki ko kudiri ko alkawari da annabi ya kafa na biyu almuhajiruna min quraish ala riba'atihim yace waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa zuwa madina daga cikin quraishawa ala riba'atihim suna nan akan matsayinsu da halin da suka kasance kamun musulunci ya ta'akalu na bainan kuma su ne a junansu za su tsaida wato diya ta junansu su karɓi kuma diya ta junansu shi ne ya ta'akalu na ma'ana bainan suna tsaida diya a tsakaninsu tare wahum yahduna alihim kuma su ne za su fanshi fursunoninsu bin ma'arufi daidai da abinda shari'a ta yarda wal qisti da adalci bainal mu'minina a tsakanin mu'minai wa kullu qabilatin min al haka nan kowace ƙabila ita ma daga cikin ƙabilun al a ce su ma suna kan matsayin da suke kai tun lokacin jahiliya ma'ana kenan ba a rage musu darajar su ko matsayin su ba ya ta'aqaluna mu'aqilahu wasu ma su ne suke iya tsayar da biya ta waɗanda za a biya biyoyin al'ula ta farko ma'ana kenan su za su ba da biyar su za su karɓi biya duka wannan su za su tsaye da jiya suna da wannan matsayin wa kullu ta'ifatin minkum kuma kowace jama'a daga cikin cikinsu tufdi ani'a su ne za su fanshi su bil ma'ruf shi ma daidai da yadda shari'a ta yadda wal qisti da adalci bainal mu'minina a tsakanin mu'mini wannan kamun daga baya a ta diya ga abin da za a bayar ta diyar rai diyar rauni diyar kaza amma a lokacin da tsarin da aka kafa na uku wa innal mu'minina la yatrukuna masra'an bainahu lallai mummunai ba za su taɓa barin wani nauyi ko wata dama a tsakaninsu ba ba tare da sun ɗauke ta ba shi ne an yi uku bil ma'aru ba tare da sun ba da wannan wato nauyi ɗin sun sauke shi ko damar ba daidai da yadda shari'a ta yadda fi fida'in wurin biyan fansa sawa'un na fursuna ne su fanso shi in ɗan uwansu an kama su fanshe shi aw aqlim ko kuma diya bana ba za su taɓa barin wani haƙƙi ko wani nauyi na addini ko na iyali ya tsare za su kiyaye wannan nauyin bana in wani abu ya samu ɗan uwansu za su ɗauka gaba ɗaya su yi shafa kyakkyawan misali a nan lokacin da salmanin al-farisi ya musulunta farko farkon ijira za ka ga bayahudin da ke riƙe da shi yi ba zai karɓi fansa ba na yanci ba sai dai a dasa masa ɗan dabino ya faɗi na adadi mai yawa don yawa halar da sulman kaga sauran musulmai ne suka yi taimake keniya wurin taya shi dasa wannan dabino saboda mai akwai wannan yarjejeniya cewa duk wani abu da ya ta san mamummunai ba za su taɓa barin wani nauyi ya rinjaye ɗan uwansu ba sawa'un wannan nauyi na dukiya ne na fansa ko kuwa wato diyar na hudu wa innal mu'minina almuttaqina lallai mummunai masu takawa masu kiyaye dokokin ubangiji alaman ba za za su yi gangan ko su yi haɗaka gaba ɗayansu a kan duk wanda ya zalunce su mana su ne a kan duk wanda ya zalunce su a wifta za da ata runnin ko kuma ya nemi ya karɓi wani abu na zalunci na dukiya ne ko na kaya ne ko na dabbobi ne ya nema ya karɓa daga hannun musulmi to sauran mummunai gaba ɗaya zai inda ƙarfinsu ya ƙare au ismin ko wani laifi au uduwanin ko ya yi zai yi wani ta'addanci au fasadin bainal mu'minin ko ya nufin ya tsabarna tsakanin mummunai to gaba ɗaya mummunai za su fan masa sai an tabbatar an yi adalci an kau da wannan zalunci na biyar wa inna aidihim alaihi jami'a kuma annayen mummune za su fada kan wannan azzalumin gaba ɗayan walau kana a alihi ko da ɗa ne kuwa daga cikin ƴaƴan mummune ko da ɗansa ne in yi ba daidai ba to za ka ƙaddaman masa za su yi hukunci a kansa saboda musuluncin gaba yake da wannan dangantakar ta jini na shida wala yaqtulu mu'minun mu'mina ni kafiri kuma ba zai taɓa wa mummuni ya kashe ɗan uwansa mummuni akan wani kafiri ba komi dangantakarsu da wannan kafin ba za su taɓa yi ba shi za ƙarara annabi cewa Allah yi fitar da musulmin da kafiri ba za a kashe musulmi don ya kashe kafin. sai dai biya diya idan kafirin amana haka nan ba yadda za a mai imani ya kashe dan uwansa mummuni fi kafirin akan wani kafin ba zai yi ba sai dai a biya mai diya shi za ka ga lokacin da aka tafi yaki da wannan balansarar da usama suka bi wannan kafirin da kafirin na ya gala a kaje shi zai ce ashhadu an Laila ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko yake la ilaha illallah sai wanda malan sare ya kame sai usama ya soke shi da takobi ya kashe shi bayan an zo gaban mazala mazala ya ce ka kashe shi bayan ya ce Laila ilaha illallah ya za ka yi da Laila ilaha illallah kuma ta tsara na yace ya Allah ya faɗa ne ne ya kare kansa yace shin ka tsaga zuciyarsa ka gani ya faɗa ne don ya kare kansa amma kaga duk da wannan ba a kashe usama ba sai dai biyar wancan mutum ya kashe wannan ya nuna ba za a kashe mai imani ba idan an samu irin wannan sai fa idan ganganci kuma ya kashe mummuni kaga wannan jidda ya musulunta amma ba su shi usama na bakwai wala yansuru kafiran ala mu'mini kuma ba zai yi mummuni ya taimaki kafiri akan dan uwansa mummuni ba ma'ana yana daga cikin wannan dokar ko ƙa'idar ko ƙudirin, kada wani musulmi mai imani ya kuskura ya taimaki kafiri akan dan uwansa mummuni سمول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هجعت المؤمنون والمؤمنات إنما المؤمنون إخوة أكا أكا با يجزا أي يبل أو من إيمان إليس مشكات إيه أكا بيدي وتدرجة أقول الله كويدة الله يفعل لا يتخذ المؤمنون الكافرين awliya abin dunil mu'minin ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى فأنا وأن يبيد وكدرجة با أباشم كوما يتبا أقول لك الله تعالى نتقل وإن ذمة الله واحدة كما الفرمر الله تين القورين الله تين aminci da Allah ke ba wa mummune su amintar da wanda suka ga dama ɗaya ne yujiru alaihim adina ya ce na ɗan ƙasan mummune zai iya amfani da wannan alfarmar yujiru ya kare wanda ya ga dama a kan mummune ‘yan uwansa mana zai iya ɗaukan wani ya ba shi alfarma kuma ba zai taɓa yiwuwa wani mummuni ya taba shi kenan ko da musulmi na can ƙarshe na ƙasan ƙasa ya ce wa na kafuri da ya shigo ƙasar musulunci na ba shi alfarmata to ba wanda ya kai taba shi zai zo ya kasuwancinsa abin abinda zai gwargwadon zaman da zai juya ya tafi zuwa ina zuwa iya kasu ya tafi garinsu shine abin da ake nufi wannan shine ma'anar faɗin maza da yake zimmatul mu'minina wa'ida wa yasqa ko al mu'minuna tatakafa'u dima'uhum wa yasqa bi zimmatihim adna'u wa hum yadun ala man Shi shine ma'anar wancan hadisi yace mummunai jinin su daidai yake da ƙarami da babba babu wanda jininsa ya fi na wani kuma wannan alfarmar tasu na ƙasansu zai iya zartar da shi ta lokacin da ibn hubaira sai na aliyu a maka bayan fasu maka yi sai ya kashe shi ita kuma ummu hali ɗan uwan sai na aliyu yasa ta ce ta ba shi alfarmarta kar a taɓa shi sai na aliyu shi kuma sai ya kashe shi sai ummu hali ta taho gurin manzala ta tabbe yana wanka na na fatima ta masa labule ta kare bayan ya fito yawan wannan sallar walharaka a takwas sai ya tambaye ta me yake tafi da ke yace ya manzalla na kawo karar dan babbanka sayyidina ali ya ce je ya kashe wani mutum da ni kuma na bashi alfarmata dai manzalla yake kad ajarna man ajarti ya umma duk wanda suka bashi alfarma an ba shi sa kuma banzala yayi zafi kamar da zo a hadisin muslim yace faman kafara zimmata muslimin duk wanda ya ibin wannan ka'idar ya ta alfarmar da ɗan uwansa musulmi ya ba wani ya farma wannan kafirin sai annabi ce fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina la yaqbalu Allahu min yawm al-qiyamah sarfun wala adl yace tsinuwar Allah da mala'ikun Allah da mutane baki ɗaya ta tabbata kansa farillarsa Allah ba zai karɓa ba ranar lahira balle ta rana tana dan so ake zan musulmai na magana da kalma ɗaya sau da haka wannan shi ma kenan duk wanda ya kare wani dole a kyale shi har ma Allah yake da nasu imani idan wani cikin kafiran ya nemi wannan kai masa don ya san don ya fahimci ya ma musulunci yake wa in ahadun minal mushriki na tajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana zalika bi annahum qawmun la ya'lamun Allah ce in wani daga cikin mushrikai ya nemi ya shiga alfarmaka Allah ce ba shi dan ya shigo kasar mummunai ya ji zancen Allah ya ga alfarmar musulunci ya ga wani ne kai ban alfarmar na amma kowa ba wani ya ne Allah ya ya gama abin da yake kuma ablighu ma'mana ka kai shi inda zai amintu mana kai shi bakin iyaka ya tafi ya lafiya saboda mafi yawancin su san musulunci bane shi yasa in ya shigo ɗaya biyu uku sai zo ta rana ki ba musulunci. na tara wa inna man tabi'ana min yahud lallai duk wanda ya biyo ya bi mu akan wannan ka'idar da yarjejeniyar daga cikin yahudawa ka zuka yahudi ne bai musulunta ba fa inna lahun nasr wal uswa to lallai yana da ɗauki daga gurinmu da taimako ma'ana ba za mu bari a cutar da shi ba me yasa ka gani ba musulmi ba ne saboda yana zaune da mu kuma ya kiyaye waɗannan ƙa'idodin namu in za a taɓa mu zai tsaya tsayin ka ya ga damme ba zai shiga cikin wanda za su yaƙe mu ba to mu ma ba yadda za a yi mu bari a ci zarafinsa wannan shi yake cewa mai kafirin amana ghaira mazlumina halin kasancewar ba za su zamo waɗanda za a zalinta ba wala za mutanasiri na alaihim ko ba za mu taimaki wani a kansu ba shi ta ko ɗan uwanmu ne musulmi ya zalunce shi sai mun kwato masa haƙi kuma haka annabi ya zauna shi ya sa a wannan zamanin idan abu ya samu bai udi ba zai tafi wurin Yahuda ba zai tafi wurin annabi saboda ya san a nan akwai adalci kaga da wancan ba yahudi aka shara ramar bari a madina a kasuwa gurin waya ya kawo kara gurin annabi da wani balan zare ya shara ramar bari kaga bai tafi gurin yahuda ba sai ya kawo kara gurin banza Allah saboda ya san nan ne za a masa adalci na goma wa inna silman mu'mini na wa'idatu kuma lalle dukkan wata yarjejeniya ta aminci da zaman lafiya da mummune za su kula dole ta zama guda ɗaya mana in aka kulla da waɗannan kafiran yarjejeniya ta zaman lafiya to ta shafi duk wani musulmi wasu musulmi ba su ware su mu mai gaba la yusalimu mu'minun duna mu'minin yace babu wani mummuni da zai kulle yarjejeniyar zaman lafiya da aminci ba tare da sauran mummunai yan uwansa ba fi qitalin fi sabilillah wurin kulla alakar yaki ne saboda addinin Allah illa ala qawa sai fa idan an kulla kullawa ta daidai ta shafi kowa wa adlin bainahum da kuma adalci tsakaninsu in ko wani je kulla abinda babu adalci to ba ruwan musulunci da wannan alakar sha ɗaya wa innal mu'minina yabiqu ba'dhum ala ba lallai mummunai sashinsu za su kare tashi kenan mummuni dole ya kare ɗan'uwansa mummuni bima na dima'ahum da abin da ya samu jininsu fi lai wurin ɗaukaka addinin Allah za su tsaya su kare na sha biyu wa innahu la yujiru mushrikun malan li quraishin wala nafs kuma lalle yadda lamarin yake innahu lalle yadda sha'anin yake la yujiru mushrikun malan likurashin wani nafsa babu wani mushriki da ya isa ya kare wata dukiya ta shawa wala nafsan ko wata rai ma'ana kuma a kyale shi abinda ake nufi ko wani kafiri ya taho da dukiya kuma mushiriki ne ko dukiyar shawa ce ba za a kyale shi ba wala ya'ulu dunahu ala mu'minin kuma ba zai taɓa yiwuwa ya shiga tsakaninsa ko tsakanin mummuni da wannan dukiya ba ba za a bari ba wannan shi ne sirrin da ya ganya ba za na yake a kuta bada a tare dukiyar ƙwarai dawa a ƙwace ta tun da dama ƙarfin tattalin arziki ne ya sa suke abin da suke yi to in aka kwace tattalin arzikin to za su shagaltu da kansu sai mummune su gaba da ibada saboda za ka samu ƙarfin soji yana tattare da ƙarfin tattalin arziki ko yanzu a duniya haka abin yake ƙarfin tattalin arziki shi ke goya wa ƙarfin soji baya in ba ƙarfin tattalin arziki to ƙarfin soja rauni zai ku kalli ƙasar amurka wannan ɗan rigima da aka yi da iran da ta toshe wannan mashigar ta hormuz ba ga yaƙi ya zo ƙarshe ba an dakata sau da aka daɗe ana yaƙin turai da amurka duk durƙushewa za su saboda su sun gini ne a kan mai samun man fetur da sauran abubuwa kuma ta wannan mashigar ake amfani da shi kusan duniyar gaba ɗaya da wannan gurin ake amfana sau da kan aka ci gaba da yi durkushewa za su ba gaba shi yasa suka yi watsi da ƙasar yahudawa suka yi yarjejeniyar su suka dakatar ba wai sun dakatar ba ne don allah ba saboda a ɗan waɗannan 'yan satuttukan da aka yi in ka ji irin dala miliyoyin da suka ɓarnata abin sai ka mamaki to wannan dala miliyoyin da suka ɓarnata dole zai tasiri a kan tattalin arzikinsu to ina za a samu abin da zai cike wannan gibin shi za dole a takatar da wannan yakin domin a samu abin da za a mai da wannan abin a ɗan farfaɗo in ba haka ba sai a kai ga dinkushe wannan shi ne sirrin shi yasa to in mutum ya musguna wa musulunci da musulmi abinda ya kamata musulmi shi su fito da hanyoyin da za su karya shi a tattalin arziki ana karya shi economically shi kenan ya karye ba kuma abin zai kare to wannan sirrin annabi ya dauka idan aka ja ka kwashe wannan dukiyar ta kasuwancin kudin sha da tsaka sha shi ke an gama da shi kowa zai koma neman tuwo ba ta yaƙi zai yaƙi musulmi ba a ta cikinsa zai koma yana yi shi ke nan kaga sai a shagaltar ibada kawai da yaɗa addini saboda ka wannan yana ɗaya daga cikin mai wato dabaru da musulunci yake ɗauka a kansa na sha uku wa innahu lallai yadda sha'anin yake manirta baka mu'minan katlan an bayyanatin fa inna uqawadu lallai wanda ya farma mummuni ya kashe shi kisa wanda yake ba tare da shaida ba ba shebur da ta nuna wannan mummunin ya yi abin da za a kashe shi to fa inna hu qawadu to anan mu sai an yi qawadu bi kisasi za a yi shi ba a kashe shi illa an yarda waliyul maqtu waliyul maqtu sai fa idan waliyan wanda aka kashe sun me yarda su karfi diya in sun yadda su karɓi diya to a nan ne za a karɓa amma in ba haka ba ke tabun la'in isa shi za mu zala yake faɗa ma wato ƴan uwan yake faɗa ma anas ibn annabar lokacin da ƴar uwarsa a rubai ta cire haƙoran wata aka zo gaban annabi zala yake ita ma a cire haƙoranta sai anas ibn annazar baffan anas ɗan malik ya ce ya manzana yanzu rubai'u za a cire wa haƙora zala ke ya anasu kitabun lahil kitab ka sani littafin Allah ke tasi da ta yi sai an mata wasin na bisin da ke sai ce wallahi irin tsuwa da Allah ya ce wallahi ba za a cire haƙoranta ba wannan rantsuwar da ya yi manzana ya ce ka sani ba kitabun lahil kitab yana rantsewa da yake waliyan Allah ne sai Allah ya taushi zuciyar waɗanda aka yi wa laifin sai suka ce sun yafe sun yafe mi a cire haƙora aka ba su mai jiya sai magana yake cewa inna lillahi ibadan mallau a sama alallahi na abaru Allah yana da wani bayi cikin bayinsa wanda in yi rantsuwa ga Allah sai Allah ya masa abin da ya rantsu da ce wallahi ba za a cire ba Allah baya so ya kunyata wannan waliyina shi za ta yi taushe zuciyar waɗancan sai suka yafi itaci kaga wannan yana nuna kenan in mutum ya yi sai an masa wannan ya sa aka zauna lafiya a wannan lokacin babban abin da ya jawo mana matsala yau in an yi ba a yi akwai wasu shafafu da mai tsura su yi ba za a yi musu komai ba iza zai ga an ɗaure ɓarawon akuya amma ɓarawan biliyoyi yana yawon ba haka ake yi ba to ta yaya kuma na ce zauna lafiya muna yaudarar kanmu na sha hudu wa innal mu'minina alaihi kafa kuma wannan wanda ya farma mummunin ya kashe ba tare da wani dalili ba mummunai gaba ɗaya za ki gangan ku a kansa wallahi sai an kashe shi wala ya illu lahum illa qiyamun alayhi babu abin da ya halatta gare shi sai dai su tsaya a kansa tsayin daka ta tabbatar wannan an kwato masa haƙƙi wancan kuma an hukunta shi na sha biyar wa inna la ya illu li mu'minin an yansura mu'disan wa la yu'wihi lalle yadda baya halatta ga mai imani ya taimaki mu'udisan mele ko mu'udisan wanda yake aikata barna irin bid'o'i da sauransu wala yu'wi kuma ba halatta musulmi mai imani ya bashi wurin zama kiran haramun ne ka ɗau gurin zama ko aya ne ka ba mai ɓarna mai ka ɗau gida ka ba abokan aya. ka ba ɗan damfara ka ba macuci ka ba a matsayi da ƙwayoyi ka ba wanda ka san al'umma yake cuta ka yi laifi ba halatta wa annahu man nasarahu kuma lalle yadda sha'ani yake duk wanda ya taimaka ma waɗannan masu laifin Au awa ko ya ba shi wurin zama fa inna alayhi la'anatullahi lallai inuwar Allah ta tabbata kansa wa ghadabihi da fushin Allah yawan kiyama ranar kiyama wala yu'khadhu minhu sarfun wala 'adl kuma ranar lahira ba za a karɓi farin da san wanda kana nafila wannan ya tabbata a hadisin sayyidina aliyu manzo Allah suna da kalma yake cewa al-madinatu haramu madina harami ce ma baina airin ila sau tsakanin dutsen air zuwa sau lokacin sun sa madina a tsakiya ya ce man fi a hadathan wanda ya aikata wani laifi a madina ko ya yi bid'a aw awa mu'disan ko kuma ya ba ma dan bid'a ko mai laifi gurin zama ya ce fa alai illa annatu llahi wal malaikatu wan nasi ajma'in saboda al'amarin ba abin sauki bane wani kuna zaune kalau a unguwa lafiya daga wani mabarnaci an ba shi wurin zama a unguwar yana shigowa zai lalata tarbiyyar unguwar gaba ɗayanta shi kadai haka ne shi za ka ce da halatta ka ɗauka ka ba shi ba in ka ba shi to ga abin da zai biyo baya Allah kiyaye na sha shida wa innakum lallai ku ma maktalaftum fi shay fihi min shay'in tissabanin da za ku duk girman sabanin da za ku yi akan wani abu fa’inna ba radda hu ilalla hakika a mai da wannan saɓanin zuwa ga Allah azza wa jalla wa muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ko a mai da shi zuwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wannan shi mafi umarnin Allah fa na za a tofi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir duk da kuka yi jayayya kan wani abu komi zafin jayayyar da musu ta ce kumai da shi zuwa ga Allah da manzan Allah in har kun kasance masu imani da Allah da ranar lahira sai malamai ka ce sharaɗin jawabin sharatin ne ya fara riga ya sharaɗin asalin kalmar ko jimlar shine in tanaza'atun fi shay'in فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تو إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن دي كن إيماني دي الله درام الله إرى ودي السنة كوكي وتجاهية وما يدعي تزوى على الله دي الله زوى على الله شين اللي تابق الله شاكا من اللي تابق الله إذا أكدوبا كذبا كذا gaskiya suka hakura. shi ne mai gaskiya suka goya mu baya in aka duba a sunna annabi in babu a littafin Allah ta tabbatar da kai ne mai gaskiya sai ya haƙuri in ta tabbatar da baka da gaskiya sai ta haƙuri wannan shi yasa suka zauna lafiya kuma za ka sahabbai da yawa haka ta faru gare su kuma ana komawa ga annabi ko Allah kowa zai fice mun karanta a nan a riyadu salihin hadisin ina ce yana bukari hadisin ma'ad ibn yazid kaga da babansa yazid ibn al-akhnas ya fito da kuɗi yana so zai sadaka sai ya samu wani cikin sabai a bakin masallacin annabi sai ya ce ga wannan dukiyar in mabukaci ya zo ka bashi shi kuma yana tambayin mabukaci sai ɗansa yana da bukatar ya zo zai karba da ya zo gida ya ce ana masallaci na na karba ina da bukata yau ban yace ba kai ne ni ya ba ba in kai ne ni ya ba maka ka gida mana kamar ya rishi kuma kyau ba ne mai ba sai aka tabo gaban annabi da yau annabi bayani ne manzo Allah ya ce laka ma a kasta ya ba abinda ka karba ya kai ma ya halatta je ka ci kayanka wa laka ma ka ya yanzu kai kuma ni ya kai yanzu Allah ya baka na ta yi daga nan magana ta mutu baka ji uban ya ce ai wallahi za mu je gida za ka gani ba ina fata gani da kamu dan mali ya ci kwanar ibn abi hadarat ya kama kugunsa a masallacin annabi yana bin sa baki ya neme ziyararsa sai suka yi ci a masallacin ce da wa Allah ya haɗa ni ya ci kuma shi ya ce wallahi sai ka biya da kuɗi na shi kuma ya ce wallahi ban da abin da zan baka inda wannan kuɗin ne ka yi a guri ana wannan ne da annabi ya leko kawai leko ya daga labulanka ya leko ya ga ana ne kawai zai ce ya ka'af shi ka bu yaji ce labarka ya lalla ya annabi ya ce share haka bana ya fi rabi sai ce an gama ya annabi sai ce ya kai ibn wabi adran ce ya ce ta ji ka biya rabin ce an gama ke an waro fa in cin fi shay'in farduhu ila Allah wa rasu amma sai ga musulmi a ce masa annabi ya ce kaza sai ka yana wai to an yanzu aka ce fa ce fa an fo an an hadisin nan ba, to me za a ci Ka ji nan ne wai me za a ci ma'ana shi yana ganin in ya ba Allah da annabi ba zai ci abinci ba saboda tsinan ne ne bai san wa yake ba shi arzikin ba Allah ne ke ba shi abin arziki kuma sai kai wa Allah biyayya sai a ce kuma ba za ka samu arziki ba Wadancan waɗancan ashirutun na bil janna suka zama manyan biloniyoyi ba da suka yi Allah ba saboda haka kenan waɗannan abubuwa suna nuna mana cewa lalle lalle duk wani abu in ya faru to mu kalli shari'a ciki me alƙur'ani ya ce me sunnar annabi ta ce in kai baka sani ba je ka tambaya tambayi mai malamai kaza ɗin nan da ya taso ya shari'a ce maganinsa wannan shi ne babban dalilin da ya zaka ga ta hauragiya saboda ga magani a gonar yaro ake cewa mun bacce mun je can muna hauragiya shi sa sai ga wannan fitina ta fito yau gobe wannan ta fito jibi wannan ta fito saboda ne ga abin da ya kamata matakan da ya kamata a ɗauka mun basu matakan da Allah yake a ɗauka mun ibi sai muka je muna yin dabarunmu kuma waɗannan dabarun wallahi ba za su yi mana maganin wannan matsalar wallahi ba za su yi ba duk wanda yake taimaka waɗannan dabarun da muke su za su yi mana maganin matsalar da muke wala ya wadare ka shi ma kuma ya wadare kansa ana matsalar kwacen waya aka dawo mai ba wayar kaɗai ba a kwace abin hawa aka dawo a harma mutum ma da ƙara ba wani abu ba ne aka dawo ta kai taro ma an yi sai kuma a fije da mai taron jama'a da farma arzikin mutane da dukiyarsu da Allah duk wannan kama-kaman da ake da sauransu ya maganin abu abu ƙa'idar musulunci a gani duk wanda ya yi masa wallahi duk wani ba duk wanda ya yi masa wallakun fil isasi hayatin in ya sun kama shi ya yi kisa kashe shi za a yi wala da zai haka ne ko ba kawai ta ma san kawai wani kama shi kawai zuwa za a yi turanci da ke shi shi sa gobe sai koma duk wanda da ya san in ɗansa ya sa wani kashe shi za a yadda ya kisa ba zai bashi ya ga ya aje dami a gida ya shigo ya ɗauka ya fita kuma ya kyale shi ba amma ya ake wani a gidajen iyayen su suke aje kama. me yasa saboda mun ki mai da al'amari zuwa ga Allah da annabi shi za mu ta shan wahala Allah ya kiyaye lokaci yayi ko wallahu a'lam mu kwana anan wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya yi wa ma'aikun malam abubakar daji rasuwa mai mai zabihu ko jiya to Allah ya gafarta masa ya sa aljanna malam zubairu kai jiya malam zubairu jiya Allah ya gafarta masa ya fi masa ya sha aljanna masu ba wala daji a nan masallacin wanda ya ciki wannan na sani nan na gane shi na gane shi Allah ya ji kansa da rahama Allah ya fi masa shi kuma Allah ya bada hakurin juriya akwai ɗan uwa da ke halartar wannan majalisi malam Hussein ya sami hatsari a sanya shi addu'a to Allah ya sa ya zama kafara gare shi Allah ya ba shi lafiya Allah kuma ya tashi kafadu ya sa ya zama kafara ranar kada marubutun ƙwararru ko wani wani kace ko wani ba wani baba baba wannan ce mana wani babana yana aike na in sayo masa kaza baka wulif ko farafat ko wata kalar amma ina fahimtar wani abu mara kyau ake yi da ita shin ya zan yi sai ka daina sayowa so ka dinga dabara in ka je ka dace ba samu ba ai baba wani abu wannan jin tsafi yake yi da ita ya ka ce ba a samu ba kawai ta yi wahala mata na biyu ina kwana biyu a ko'ina sai tafiya ya ce yana kwana bibi kenan na yi kwana ɗaya a daren ƙaramar sai tafiya ta kama ni shin in na dawo ta ina zan fara cika zan fara cika mata koya zan yi to dangane da shi harka ta rabon kwana gwargwadon adadin yadda kuka tsara adadin yadda za a tafi kenan shari'a ba ta iyakance kwana nawa ya kamata kai kuma zala da yakan yi kwana ɗaiɗai ga matayensa kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka sai malamin suka ce abin da ya kamata ku yi shine ku zauna ku tattauna ku warware in an yi kwana biyu biyu in tafiya ta faɗo in an dawo za a cika ko ko hajja tafiyar da aka yi tana lissafi in su sun gamsu har tafiyar da aka yi tana lissafi kaga in ka dawo yadda lissafi ya kama haka za a wuce in sun yadda a'a in an dawo za a dora daga inda aka tsaya to in an dawo za a dora daga inda aka tsaya in sun gamsu da kowanne ya yi saboda abin da za ka yi zama za ka yi da su ka tattauna kamun ka zauna da su ɗin tunda kwana bibi kake to in ka dawo kayan ɗaya a nan sai ka cika mata tukunta ɗaya sannan kuma sai ka koma wancan kai biyu amma kuma sai ku zauna ku daddale ya za a yi Allah ya taimaka ya ce wani ɗan uwa malam usman musa yana fama da rashin lafiya yana roƙon a sanya shi addu'a Allah ya ba shi lafiya ya sa ya zama ka fara gare shi da sauran wato marasa lafiyar mu baki daya faɗin karramaka Allah wa menene larabcin ban jin wani abdurrahman to karrama Allahu wajhahu inna ali kenan rambaci sunan sai na ali wani hukuntan haka ana faɗin wannan ne suka ce saboda bai taɓa izjada ah, ga gunki ba kamar yadda wasu cikin malamai ke faɗa amma wasu daga cikin ire-iren sabon wasu sun yi bautar gumaka shi kuma Allah ya taimake shi tun tasowar wasu dama gidan annabi ya dawo sau da ka bai taɓa sujjada ga gunki ba shi da ake cewa karrama Allah waje abu ma'ana Allah ya girmama fuskarsa amma fa wannan ba wai kawai wani kamar girmama ne ga sayyidina Ali ba yana nuna sauran sahabban su Allah ya girmama fuskarsa ba su Allah ya girmama fuskarsa hasali ma sayyidina Abubakar gaba yake da sayyidina Ali ne gaba kusa ba gaba yake da shi Umar ma gaba yake da shi Usmanu ma haka domin sahabbai sun tabbatar da cewa suna faɗin wannan annabi na raye kuma bai hana ba saboda haka dai wannan kawai kamar wani girmamawa ne ake faɗa da shi da yadda aliyu da yawa ake cewa karrama Allahu wata amma dai dukkanin wani sahabi kai dukkan wani mai imani ma Allah ya girmama fuskarsa dalili saboda ranar lahira zai tare fuskar sana aski Yau biyar tabyaddu wujuhun su taswaddu wujuhun kuma zala yana cewa inna ummati yuz'auna yawmal qiyamati gurran muhajjali me gur hasken fuska muhajjali kuma haske na gabbai saboda me min asari wudu saboda alama alwuda kaga kenan wannan hasken ko wannan karramawar ta shafi dukkan wani mai imani da Allah subhanahu wa ta'ala Allah da kuka musulunci da musulmi ya kaskanta da kafirci da kafirai akwai dan uwa malam tahir mai mazhaba da tazu da rana ɗaya daga cikin iyalinsa Allah ya karɓi rayuwarta sanya ta cikin addu'a Allah ya kanta da rahma ya yafe mata kuma ana iya zuwa yi masa ta'ziya Allah ya bashi hakurin jurewa abin da ta bari Allah kai musu albarka wai dan uwa shi ba da mahaifinsa ya rasu sai cikin addu'a Allah ya kanta da rahma ya yafe masa ya sa aljanna makoma dukkanin magabatan mu gaba ɗaya Allah ka cikin su da rahma